shigowa zauren VOA. A yau za mu ji bita da nazari daga bakin ɗaya cikin manyan bakin zauren, ambasada Yasmin Aisha Zakari kan menene ƙasashen waje ke amfana a basussukan da ƙasashen Afirka irin su Najeriya ke ci. Yasmin Gareki. So ni zan yi magana ne ta fuska biyu yawa. Zan yi magana ta ɓangaren fuskar wacce ina yin consultancy wa World Bank da Majalisar Ɗinkin Duniya. Zan yi magana ta ɓangare na 'yan Najeriya 'yar arewa mai kishin arewa. So don haka saboda ina so mutane su fahimci cewa gaba ɗaya da ake kallon tattalin arzikin ƙasa da yadda ake cin bashi da yadda ake cin kuɗi ya danganta ma kai wani ne kake kallon abun kuma daga wani fuska kake kallon shi. kuma in as much as ina respecting din su lawmakers kuma shi wannan dan uwa namu da ya zo nan ai saboda humility ne yana da kwantar da kai tunda mu talakawa da shugabanni ba su zo wurin mu ba amma maganar gaskiya kuɗin da su kansu ma lawmakers suke ɗauka shi ma yana wannan ai idan akwai talauci a wuri duk ƙanƙantar kuɗi ana buƙatar sa shine ake cewa a toshe me ake cewa duk wasu idan abin da yake likin duk wani bucket da yake likin idan aka toshe shi zai samu misali yanzu ta bangaren majalisa Majalisar Ɗinkin Duniya da World Bank. Daidai ne a ci gaba da cin bashi, ƙasa ta durƙushe, a sa mata dokoki da yawa, ana ta tatsar ƙasa kamar Najeriya mai arziki ya zamana kuma masu kuɗin duniya su ci gaba da samun kuɗi, talakawa kuma ya zamana an sa musu dokoki da ba su iya moving ba. Dama shi capitalism ita ce harkar da duniya ta yarda da shi. wannan kamar concept din na animal farm din nan all animals are not equal kai fari ne kafi yanci kai baki ne baka da yanci kai me son taimakawa mutane ne to ka tsaya a baka abin da aka ci a wurgo maka kalasa so idan muka kalla ta wannan perspective din to Najeriya tana kan tafarki dama babbar ƙasa ce a Afirka kuma tana da mutane wanda suke masu karfin jiki ko masu kwakwalwa sosai idan kin ce Najeriya tana kan tafarki me kike nufi kenan za mu yi ta cin bashin kenan kamar yadda Yusha'u Aliyu ya faɗa? Don hakan ya mana daidai in haka muke so a matsayinmu na 'yan Najeriya, a matsayinmu na baƙaƙen mutane in haka ya yi mana daidai. Mulkin mallakar da da aka yi lokacin turawa suke nan, to yanzu kuma ya zama mulkin mallaka ne na dukiya na kuɗi. To yanzu shi ake ƙoƙarin yi ko kuma shi ake wa mutanen Afirka. Don hakan ya mana daidai, kanmu wani damu. sai mu zauna mu ci gaba da haihuwa mu ci gaba da addu'a gobe kiyama mu kyautata ɗabi'un mu mi fatan mu shiga aljanna so don haka mutane su ci gaba ƙasa tana daɗa takurawa suna ƙara zuwa ƙasashen waje duk wasu ayyuka wanda suke su tura ba za su iya yi ba saboda ko aikin baya burge su ko aikin yana ɓata musu rai to ga mutane nan human resources masu ƙwaƙwalwa da za su zo su ci gaba da yi kuma a ba su yi aikin cikin arha kuma cikin rashin 'yanci saboda abin da ake cewa glass ceiling akwai abin kasar da in ka je kai a matsayin ka na ba dan kasa ba kai ba citizen bane to akwai abin nan aka yi maka ma baka isa ka je ka kai kara ba to amma in har so muke mu yi tako a duniya da kowa a matsayin daidai da daidai ba wani bambancin dan adam ko ba wani bambancin kabila babu wani bambancin aƙida kamar yadda ita majalisar ɗinkin duniya take fafatakar ta tabbatar idan wannan muke so mu yi to muna kan tsari wanda yake sai dai mi ta shan wahala. To fa Yasmin kin saba aiki da tura wannan. Kina nufin ko a wajen cin bashi ma sai an nuna bambancin launi? Tun farko ma bashi kala-kala ne. Kamar yadda misali yanzu a ce, a ce in zan ci bashi. misali a wurin malam nasiru ko a wurin hauwa ko a wurin hajiya madina a ce mutane na ne mana mutunci in na ce musu a bani da kuɗi juya min to nan take za su bani ba wasu dokoki ki biya san da kika ga dama kawai mun san kina cikin damuwa ne To shi wannan bashi haka bankin duniya yake ba wa ƙasashen turawa. To shi kwa bashi na ƙasashen Afirka saboda dama su a ransu ba su ɗauke mu ɗaya ba kuma sun san cewa idan muka zo za mu karɓi bashi to mun yi ne saboda wani sakarci namu. Saboda babu ƙasashen da suke da dukiya wanda Allah ya yi wa daraja ta ɓangaren abubuwa na ni'ima fiye da Afirka. To in mutumin da yake da dukiya a ƙarƙashin filansa yake da kayan resources a gidansa ya je a ce shi abubuwan da yake da su watakila miliyan ɗaya ne. Abin da ake bukata shi ne misali a ce ya yi shekara ɗaya yana aiki yadda ya kamata cikin gaskiya kuma ya aiki tare da kowa ya zama na wannan a ce harka kuɗi ne wannan a ce manomi ne wannan a ce shi zai kawo taki ne to a tare a aiki yadda ka ya kamata sai a samu abin a samu sai a raba To amma idan mutum ɗaya zai zo da tunanin cewa shi zai cinye gaba ɗaya to sai ya zamana abin ya zamana ba a samu an amfane shi ba. So don haka maimakon a ce abin da muke da shi mun amfana da shi kowa ya amfana a sai ya zamana kawai yana nan abin za a kwanci. Na haka sai mu da misali na misali a ce ina ɗaki ina kwanci akan miliyan ɗaya. Saboda baƙin ciki ko kuma da sakarci da ba zan tare da mutane goma mu tare mu aiwatar da abin nan ba. Sai na ga to na gwammace tunda tunda ni ina da wata dama ina kan wata kujera sai na je na ce to kai da kake da dubu ɗari biyar ba na rance. To ko dama an ce bashi kala-kala ne. Wani irin kala ne ya kamace mu a Najeriya? To ai ko ni ne ka zo ka ce min haka kana da miliyan ɗaya, ka zo wurin neman eh, dubu ɗari biyar, kuma na san cewa arzikinka miliyan ɗaya ne. To ai cewa zan zan baka dubu ɗari biyar amma za ka maida min akan miliyan ɗaya da ɗari biyar. Saboda na san za ka iya, na san cewa sakarci ne yasa. So tun farko ma yadda muke cin bashin a cikin ƙasƙanci muke ci da wulaƙanci. Aka idan aka tashi biya misali kamar a ce za a ɗauki bashi ne misali a ce na biliyan ɗaya. To fa wannan biliyan ɗayan fa za a biya ta ne a cikin dala. kuma kuɗin Najeriya ba dala ba ne naira ne. To kama kai ne zaka biya bashi misali maimakon a ce ka bada naira goma Kama a ce na ce bashin hajiya Madina na maida mata naira goma. A'a ta bani naira goma nan. To naira goma nan idan na tashi biyan ta a'a sai ta haihu ta haihu ta haihu ta ya'ya ta jikoki ta yi kowa sai maimakon in biya ta naira goma to wannan naira goma da na shi sai ta zama dubu goma to irin wannan bashi muke ci na we have no business ma mu ci irin wannan bashi wannan nayi magana ne misali ta bangaren siyasar duniya tun farko ma inda ake bada bashi abin da yasa kuma na ɗauko wannan saboda ba yadda za a yi ka cire magana kuɗi da cin bashi da siyasar duniya da siyasar Najeriya. To, mun gode ambasada Yasmin Aisha Zakari. A yanzu barin ba Malam Nasiru dama na lura yana da tambayoyin da yake son yayi. Shin ana ma amfani da masana tattalin arziki nagartattu wajen shirya kasafin kuɗin nan kuwa? Da hana cewa kusan Yawwa Najeriya rashin amfani da masana na damunta wajen ba ta tsara abubuwa da dan malikin kabi idan aka kwatanta shugaba Buhari da shugaba Bola Ahmed Tinubu waye ne mai zummar aiwatar da kasafin kuɗi yadda ya dace. Honorable Yahaya Kusada duba mana ana cewa daga majalisa ta takwas ita ce aka ce ba yar amshin shata ba da koma ta tara sai ta zama yar amshin shata wannan kam ita kan kafin abu ma ya zo ya riga an gama yawwa <laughs> akwai kasafin da bola tinubu ya taba an yi zargin ma kawai an kawo akwatuna ne ba komai kawai ma a ciki saboda majalisar an ɗauka dama kafin ma kawo mun an amince da shi Da masanin tattalin arziki yusha'u aliyu zai fara bamu amsoshi shi tattalin arzikin ƙasa ba rocket science ba ne wato kamar yunwa ne da cin abinci Za ka ga yaro eh, kawai da ya ji yunwa zai yanka kuka ne kawai uwan kuma ta sa abin da yake nema to tattalin arziki da masu tabbatar da shi da abin da yasmin ta magana a cikin shi abin tausayi ne wani lokaci muka yi kokari mu faɗi gundarin shi saboda yanayin tambayan da aka yi ka fahimta ko budget of priority duk duniya ana budget amma abin da zan yi ɗoriya a kan shi shine akwai economic team gaskiya ne amma ba ta kan abin da yake a rubuce ake aiki ba saboda in ana aiki da abin da yake a rubuce da kuma doka an ce za a samar da ilimi kaga akwai makaranta akwai facility akwai kuma wasu abubuwa za a samar da su ka kalli Niger Republic suna kokarin sake tarihinsu ne saboda idan baka sake tarihin ka ba ma akwai matsala abin da kake yi waɗannan abin da muke faɗa duk abin da ke wahalar da mu da ka ga za mu yi zufa muna ta bayani game da tattalin arzikin ƙasa ka gan babu an ce maka kawai in ka ƙara kuɗin ruwa masu zuba jari za su zo su zuba kawai da shi ka dogara amma baka kalli ka ƙara kuɗin ruwa mutane za su rasa abinci karfin su zai ƙare a kasuwa kamfanonin cikin gidan za su daina aiki duk baka kalli waɗannan ba kai kana kallon abin da zai shigo gidanka kamar ɗanka ne a gida a ce a ai kamanta da shi in ka ilmantar da na waje za su zo su ilmantar maka da na gida to irin wannan ka tunanin ne da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau sai makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.